بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تفسرة لكل القلوب والألباب القائل جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو وأودأه من فنون الألوم والحكم العجب الأجلاق وجعله من أجل الكتب قدرا وأبرزها علما وأعذبها ندم وأبلغها في الخطاب قرآنا عربيا غير ذي عوج ولا مخلوق لا شبهة فيه ولا اغتياب وإنه لكتاب عزيز لا يعتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب إله الأولين والآخرين الذي عن لقيوميته الوجوه وخدعا لأدمته الرقاب وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب الأنجاب الذي لا ينتق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ويا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تزيقنا باصطفائه فإن وضع الأشواق يا يا بدائه يشق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل الفلاكان في الدنيا وصلاة وسلاما دائمين إلى يوم المآب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دهود قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da ya daidai da tara ga watan 6 shekara 2018 a wannan masallaci na Mus'ab bin Umair Allah ya kara masa yadda a wannan layi na samar. a wannan gida na wani rabul alabi bello gwiwa a cikin wannan gari na sakwata birnin shehu allah ya ɗan shehu allah ya masa rahama a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah ta'ala ya sa wannan littafin ya zama sababbin tsira gare mu duniya da lahira kuma kamar yadda muka ce wa mutane wato kowace farko tana da ƙarshe allah ne kaɗai farkonsa ba ta da farko sannan Allah ne kaɗai ƙarshensa ba ta da ƙarshe don haka kamar yadda ya faɗa huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin annabi yace huwal awwalu allazi laysa qablahu shay'un to saboda haka tunda dukkan awwaliya ta ɗan adam tana da kuma ahiriya, to insha Allah ranar 27 ga wannan wata na Ramadan za mu rufe wannan karatu kafin lokaci ya kuma a rafa kowa a kabari ko kuwa saboda wannan lamahala sai ya ah, saboda haka insha Allah wannan yana nan zuwa na farko muna ba mutane hakuri yau kuma saba karatu lokacin da aka saba ba an dan gota ku to wannan ya faru ne saboda ne kankin kaina din yau na tashi ban jin yin karatun kwata-kwata wallahi shi yasa za ku ga ya kamata mai karatu na alfara'idul dalila ya ko wataƙila wasu sun je karatun yau ba a je ba a yi ba saboda haka ai haƙuri a bari sai gobe tun da kwanakin sun riga sun zo ƙarshe akwai tambaya kwaya biyu ina ganin kawai da za mu karanta don suke ke ƙasa sai mu ji mai aka ce bismillah mai suka ce ne السلام عليكم ورحمة الله tambaya ta farko sai ba tambaya ba ne Allah ga malam don Allah muna masu neman addu'a saboda masu garkuwa da mutane suka wani to addu'a suke nema gurin 'yan uwa musu da ku da kuke cikin masallacin nan da duk wanda sautin saƙon karatun nan zai kai masa a sashi cikin addu'a Allah ya kubutar da shi yankunan da suke fama da wannan bala'i a ƙasar nan to Allah madaukakin sarki ya tsayar da abun ya kuma kawo ƙarshen sa yankunan da kuma bala'in nan bai je ba to kada Allah kuma kai wannan bala'in wannan yankin domin wannan musiba ce wannan fitina ce domin fitina ta masu garkuwa da mutane ta ma fi fitina ta in fashe ta makami Allah ya shiryar da su su masu yi Allah kuma ya tsayar da abin nan sarkin sunayensa mu je gaba shi ma wannan bai ba da kira ne assalamu alaikum malam don Allah malam muna buƙatar kamar yadda ta yi kira akan matsalar kayan maye mana a wannan jihar ta mutu muna fuskantar wata matsala duk lokacin bukukuwan sallah mana a lokacin da musulmai suka yi azumi wata daya domin samun rahamar Allah sai wasu mutane su yi amfani da wannan damar su kira 'yan wasan hausa da mawaƙa a ɗauki tsawon lokaci ana waɗannan bukukuwan da suna da sanin gwamnati domin wuraren da ake gudanar da su mallakar gwamnati da fatar Allah ya samu na cikin gyara mu ma a Kaduna akwai irin waɗannan gurare akwai irin su gamji irin su maharaja irin su Galagri to mu da ma taruwa ake ma a ima kaɗa-kaɗan da rairayin a watse ma da su sare-sare ake ka biyo ka san hawa ba ka san sauka ba a lafta masa ala ita kuma gwamnati duk lokacin da mutum zai yi kira da harshe na addini kawai sai su ɗauka ai wannan matsala ce ta ustazai ustazai ta shafa sai bala'i ya taso ba ma ka gari sai a ce kuma wannan laifin malamai ne wai san da matsalar nan ta faru ina malamai su dan reni ma wani lokaci sai matsala ta faru sai ga dan jarida ya kira ka to alaga ta malamin wannan matsalar da ta faru ya za a yi sai ce wai ya baka minti biyar yana so ka faɗi yadda za a warware nan matsalar wanda ya maka wannan hakan wallahi ka ce masa ya su stupid Allah baka san saboda haka insha Allah zan samu lokaci a kwanakin da ya rage dan yi magana akan wannan saboda Allah ya ce wala takunu kallati naqadat gazalaha min ba'di quwwatin ankasa kakku zama kaman wata mata da ta zauna ta yi wahala ta yi saƙa bayan ta gama ta zo ta warware abin kuma wannan ba wai zan yi bane wai don wata jiha a'a kusan dukkan jihohinmu na arewacin nan suna fama da irin wannan kuma kullum muna faɗawa mutane da shugabanninmu da mu duk lokacin da Allah ya yi mana wata ni'ima muka muƙabalanci ni'imar da saban Allah to a jira bala'i ne zai biyo ba wannan shine sau da haka dan akwai munasaba ta sallah shari'ar musulunci cincin tana da tsarin da in akwai munasaba ta sallah ga irin yanayin bikin da ya kamata a ce an yi ba dole bane ya zama tudan akwai munasaba ta sallah da murna da waye sannan kuma a ce za a mayar da ita kuma shine lokacin da za a je a janyo kushin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba daidai bane Allah ta'ala ya samu in insha Allah gobe ko jibi a yan kwanakin nan da suka rage zan wari lokaci akan irin wannan matsalar in tattauna akan ta da izinin Allah da masu kaɗe-kaɗe da masu waƙe da ƙimar da suke da ita a cikin wajen nan ina ko wani mawaƙi ne fa kusan da ka samu alfarmar da yake da ita kowace jaha in yaje babu malamin addinin da yake da ita kowace jaha wallahi kuma mawaƙi ne Allah ka ji kan malam mai bakan dam ya ɗinke cewa dama zamani ne na daɗin fatakai mu'mine za su yi ta tagayyara Allah ya shirye yadda mu wani ma ya fito ya jara a yi ce mawaƙan nan su suka taimaka musu gudun cin zaɓe su malamai sun dai taimaka wai da addu'a ne a ga shi malami ba abin da ya iya sai dai addu'a wai da addu'a suka taimaka Allah ya shirya da mu in Allah da mu yi magana kan wannan me na gaba da dubu ɗari ne ba ɗari ba na masa ko dubu ɗari ne babu zakka ko miliyan ɗaya ne ma kuɗin ya kai nisabi sai ya kai shekara ake fara maganar kan wannan shi ne ta malam maje wato eh wala ake na musa kitaba a'udhu billahi minash shaitanir ولقد آتينا موسى الكتاب Allah ya ce wa laƙad na Musa kitaba haƙiƙa mun ba annabi Musa littafi a nan tana ta'addanci ga maf'ulin bihi guda biyu Musa shine maf'ulin bihi awwal alkitaba shine maf'ulin bihi ta. wa na sai maka bibiyo min ba’adihi bayan shi annabi Musa da rusul da manzanni na Allah daga cikin manzannin da suka biyo bayan annabi Musa Allah ya ce wa na Isa ibn Maryam al-bayyinati mun ba annabi Isa wato hujjoji sannan wa ayyadnahu bi ruhil qudus muka karfafe shi da ruhul qudus shine mala'ika jibrilu Allah ya ce musu afa kullama ja'akum rasulun yanzu duk lokacin da wani annabi ya zo muku daga wajen Allah bima la ta'awa da abin da ku ba ta so ma la ta'wa anfusakum mustakbartum da abin da ranku ba ta so sai ku yi girman kai fariqan kadzabtum wani bangare su karya ta annabin wa fariqan taqtuluna wani bangare kuma su kama ainihin wato annabin ma su kashi wannan magana da Allah ya ce wa afa kullama ja'akum hamza in istifhamiyya ce sannan istifham lil inkari wat tawbi lil inkari wat tawbi wal law ga kare musu da Allah ke musu sannan kuma ga ainihin wato zargi tattare da kuma musun da Allah madaukakin sarki yake musu afa kullama ja'akum rasul yanzu duk lokacin da wani manzo daga wajen Allah subhanahu wata'ala ya zo muku in dai ya zo muku bi malata awa da abin da ba kwa so da abin ya saba ma zuciyarku to shikenan fa an samu matsala shi yasa zaka ga da ka kama hanyar karatu da karantarwa to ka fi kowa shiga hakari cikin mutane za mu ga luqmanul hakim da ya zaunar da ɗanshi yana masa nasiha kun da ya ce masa yayi tauhidi yayi kaza yayi kaza babu inda ya ce masa yayi hakuri sai da ya zo ya bunayya aqimis salata wa amur bil sai ya ce masa wasbir alama asabaka da ka ɗauki wannan hanyar yace to kai hakuri akan bala'in da zai same ka nan gaba sakamakon al'amru bil saboda ba din mai laifi bane yake so ka faɗi sa wani yanzu idan ya zo masallacin nan ya zauna in na zo kan wata gaba ina tattaunawa zai ɗauka cewa ne wai ko dai wani ne ya je ya lallaba ya same ni ya faɗa mai cewa ga halin da nake ciki halin da yake ciki sai ya ɗauka karatun kamar da shi nake kamar wani ya zo ya mun bayani fa ga halin da nake yake ciki ko ma wanda ya zo ya faɗa mu karatu ne kawai ya riga ya zo kai to da wannan sai kaga kawai wani ya kullace ka ya tasa ka gaba wata hanya zai yi ma sharri wata hanya zai ya zuban maka da ainihin wato mutunci to shine Allah yake cewa takabbartum wa ta'azzamtum anil iman za ku yi girman kai dangane da imani kazzabtum mithla Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wani bangare za su karyata shi kamar yadda aka karyata annabi Isa aka kuma ainihin wato karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima da kafircin su da kuma kirkiran ƙarya da suka yi akan nana maryam saboda mun san cewa dan Allah ya cika kamala kudrarsa da ya tashi sai annabi adamu babu uwa babu uba da aka tashi sai aka yi hawa na ga wani bangare na annabi adamu wato uba kenan babu uwa da aka tashi sai aka yi annabi isa uwa ba mai ba uba Allah ya yi haka don ya nuna ma duk wani namiji a duniya da duk wata mace cewa idan ya ga dama zai iya ci gaba da wanzan da halitta shi ko ba kai in ya ga dama zai iya to shi yasa lokacin da annabi isa ya zamanto uwa kaɗai yake da shi shi ba shi da uba cikin matsalar da ya samu da wa'annan mutanen sai ya zo yana karatu ba yana kiran mutane zuwa ga Allah kowane sai ya daga hannu sai ce a ina da tambaya a ce mai tambayar ka ya hukuncin wanda ba shi da uba ka gani kowa ya san ba shi da ba shi da uba amma shi nashi Allah ya ce wani na ji alahu ayatar linnasi wa rahmatan minna haka ce ma mamashi wa kana amuran maqdiya al'amari ne da Allah ya riga ya zartar da haka kuma hakan zai faru kuma hakan ya faru saboda haka kaga dai an yi tambayin kafin ma ya bada amsa sai wani kawai ya goce jama'a kun taba ganin mutumin da bashi da uba jama'a ya hukuncin wanda bai da uba ce a ake makasin wanda bai da uba akwai matsala shikenan an taba da karatu kowa sai ya shi yasa Allah ya ce wa qaulihim ala maryama buhtanan azima sannan wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam da maganar da suka faɗa ma bayan sun karyata annabi isa sun yi attempting suna so sai sun kashe ainihin wato annabi isa sannan wa fariƙan taqtuluna ay misla zakariya wa yahya kun kwashe kwatankwacin annabi zakariya da yahya da kuma ainihin wato raguwar annabawa inda suka kashe daga ciki da haka malamai suka ce a cikin wannan jimla na fariqan kadzabtum wa fariqan taqtuluna akwai taqdim na na al-maqul na tuna al-maqul bi wa huwa wato shine farikan kazzabtu asalin maganin ya kamata ya zamanto kazzabtu wato farikan kazzabtu sai ya zamanto kazzabtu farikan to sai aka yi takdimi na maqulun bihi haka ma fariqan taqtuluna sai malamai suka ce an yi haka ne ba a ce kazzabtu farikan ba wa taqtuluna farikan sai aka kawo farikan kazzabtu wa fariqan taqtuluna kowanne a nan sai aka yi takdimi na maƙulin bihin shi sai zo maƙulin bihin shi ne a farko sai malamai suka ce lihin mai bihi saboda kulawa da abin da Allah yake na ta annabawan da suke sannan wata shuwiƙi sami ila ma ba'adahu sannan da kuma a begantar da wanda ke saurare a sa shi begen abin da zai biyo ba wa inna ma qala qataltum wa lam yaqul wato Allah ya ce qatal taqtuluna bai ce qataltum ba للتطابق دني ديدي da kazzabtu لأجل الفواصل فإن فواصل الآيات كالصور الأبيات ولأن المضارع يستعمل في الماضي الذي بلغ من الغرابة مبلغا عظيما wani lokaci kuma dama ya halatta a kawo madi da ma'anar mudari'i mudari'i da ma'anar madi wannan ya halatta a lugha ta larabci da haka shi kan shi fariqan kazzabtum wa ta ƙasuluna. fariƙan qataltum ne ko riga kun kashe ne amma don a nuna maka cewa wato abin inda Allah zai ci gaba da aiko da annabawa har yanzu to haka za su ci gaba da yi ba janyewa za su yi ba ba kuma ainihin wato fasawa za su yi ba da haka ka anna suratul qatlil anbiya'i mathilatun yadda ka san surar kashe annabawan yanzu ana kwatanta ta ce amama sami gaban wanda yake saurare yanzu yanzur ilaiha kaman yana kallon ta shi yasa Allah yake fariqan kadzabtum sai yake wa fariqan taqtuluna sai kawo shi da fi'ilin mudari wannan aya malamai sun ce akwai abubuwa kamar haka na farko akwai isbatu risalati Musa tabbatar da manzancin annabi Musa dan Allah yake wa laqad atayna Musa alkitaba sannan na biyu akwai ta'khidul kabar bi sha'ani wato ƙarfafa labarin ma'abucin sha'ani ko da ku ba a nemi a ƙarfafa zancen ba don da Allah ya taji sai da ce walaƙat tabbas ga lamun a tallil ƙasami sannan ga kuma ainihin wato sannan yana daga ciki anna min da Musa min rusulmin bani Isra'ila ba'ul lau galibin annabawan da suka zo bayan annabi Musa da nan annabawan wato bi suke ga ainihin wato annabi Musa ɗin. wanda jiya mun yi magana mun ce da Allah madaukakin sarki ya kaddara bayan annabi Muhammad babu wani annabi da zai ƙara zuwa kuma shi annabin duk duniya ne sai ya bashi sahabbai makwafin ɗaliban wa'incan annabi annabi Musa tare da su ba annabawa bane shi wancan annabi ne zuwa ga banin Isra'ila shi kuma wannan zuwa ga ainihin wato duk duniya sannan yana daga ciki wannan ayar tana tabbatar mana da cewa manzancin annabi Isa sannan yana daga ciki anna man laysa lahu abun duk wanda ba shi da uba to a ƙa'ida ana jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa ne shi yasa muka ji Allah yana cewa wato wa atina isa ibn maryama mun ba annabi isa danwa dan maryamu sannan wannan ayar tana nuna mana cewa anna isa ibn maryama alaihi salatu wassalam a atahu Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya bashi aya kauniya sannan ya bashi aya ainihin wato shar'iyya wanda mun yi bayanin su jiya sannan Allah subhanahu wata'ala ya karfafi annabi Isa ya bashi injila sannan kuma ya karfafe shi ta hanyar ainihin wato mala'ika jibrilu shine ainihin wato ruhul qudus sannan aya tana nuna cewa mala'iku suna daga cikin jumlar abinda Allah ya horar duk abin da yake so su yi koda ko dan adam za su karfafa in yace su ba su da dama dole sai mala'ikun su yi shi yasa lokacin da aka ce an karfafe shi da ruhul qudus to duk abin da Allah ya ce wa mala'ika ruhu yayi wanda ya shafi al'amarin annabi Isa babu dama mala'ika Jibril ya ce ba zai ainihin wato ba sannan aya tana nuna mana bayanin utuwi bani Isra'ila tsabaragen zunzuru ta kangarewar bani Isra'ila sannan wa annahum la yuriduna al-haqq kuma ba sa nufin gaskiya shi yasa Allah ya ce musu afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum sannan yana nuna mana cewa anna bani isra'ila yubaduna bil istikbar farko abin da suke fara yi shine girman kai inda maji'ur rusul ilaihim lokacin da aka ce an aiko musu annabi domin su matsalar sa ba idan Allah ma zai aiko annabin to akwai gidan da ya kamata aiko annabin ko a cikin bani isra'ila ne aka aiko shi in dai ba daga gidan annabin ya fito ba to ba za su ba annabin ba Shi ne matsalarsu sannan yana nuna mana cewa wato taubi walau mai bani isra'ila akwai kuma zargi da Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa bani isra'ila saboda kin gaskiya da saka yi sannan ayat tana nuna mana cewa anna man anil haqq duk wanda kaga yayi girman kai ya ki karbar gaskiya idan kana layu yuwafiqu hawahu in dai bai dace da san zuciyarsa ba to min hadhihi umma daga cikin wannan al'ummar to fa huwa shabihun bi bani isra'ila yayi daidai da bani isra'ila dan akwai wanda duk gaskiyar da zaka kawo to ta dace da abin da zuciyarsa ke so idan ya saba da abin da zuciyarsa ke so na rantsi da Allah ba qur'ani zaka karanta ba ko mai zaka sauki ba zai ta ba sharadin ka kawo gaskiya ya yadda to yayi daidai da abin da zuciyarsa ke so wannan kuma ba daidai ne. sannan yana nuna mana cewa sashin mutane yastakbiruna anil haqqi sukan yi girman kai daga gaskiya idan gaskiyar ta saba ma abinda zuciyarsu take so kuma annabi Muhammad ya faɗa mana cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharra min kibar duk wanda ya kuskure ya je layara da kyastin girman kai ko da ƙwayar zarra ne annabi ya ce wallahi ba zai shiga aljanna ba wani sahabi ya miƙe ya ce ya rasulullahi ka san Fani dan gaye ne ba akwai wanka akwai wanki in goge kayana ga takalmi yana kyalli wannan ma girman kai ne annabi ya ce masa inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne yana so ya gan ku cikin shiga mai kyau sai annabi ya ce masa lakinnal kibara batarul haq wa gamdin nas girman kai shine wulakanta mutane da kin karɓar gaskiya domin kana ganin cewa wanda ya faɗa gaskiyar ai bai kamata in za ta fito a ce a bakinsa ta fito ba wannan shine to girman kai akwai wanda yake mataki na haramun akwai wanda yake kaiwa zuwa ga babi na kafirci Allah ya raba mu da girman kai aya ta gaba Allah ya ce wa qalu qulubuna wa qalu Allah ka malam ga waje faƙalu sun ce ƙulubuna zukatanmu gulub tana cikin rufi shi ya sa ba ma gane abin da ake faɗa Allah ya ce ba a cikin rufi take balla ana humallahu Allah ya tine musu ne bi saboda kufurhim kabarcin da suke yi ba ƙalilan ma minuna yan kaɗan ne daga cikin su ko za su imani wannan ayar da Allah ya ce wa ƙulubu na gulb. malamai suka ce al shi ne. jam'i ne na al'aglab wa huwa alladhi alayhi gisha shine abin da yake akwai murfi a kansa da haka ma'anahu alaiha gisha watun falana a zuciyar ma akwai wani murfi da haka ba ma kiyayewa wala natafaqaha wala tafqahu ma ƙulu kuma zuciyar ma ba ta fahimtar wani kake faɗa ne wannan ita ce maganar mujahid da kuma al-imamu wasu daga cikin malamai suka ce abinda Allah ya dinga faɗa na akinna a cikin Qur'ani to ma'anarsa da ainihin wato algul ya ce wa minhum man yastami'u ilayka waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqara wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha duk abinda za su gani na dalili Allah ya ce ba za su imani da shi ba حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا Sannan Allah ya ce يشي وإذا قرأت القرآن idan kana karanta alkur'ani sai ce ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura sai ce waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim baqara mun riga mun sanya rufi a cikin zuciyarsu sannan da wani toshiya a cikin kunnansu shi yasa wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw ala adbarihim da ka ambaci cewa a bauta ma Allah shi kaɗai to fa yanzu za a samu tashin hankali sannan Allah ya ce wa man abulama mimman dhukira bi ayati rabbih fa a'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim waqara Allah ya ce mun sanya rufi a zuciyarsu sannan mun toshe su ta yadda gaskiyar ba ma sa son su ji ta ballanta na zuciyar ta ainihin wato karba ta aiki da ita kamar yadda ya ce hamim tanzilun min ar rahim sai ce kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadhiran fa a'rada aktharuhum fa hum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi zuciyar mu tana cikin ribi akan abin da kake kiran mu zuwa gare shi wa fi adanina wa min wa bainaka haka suke to da haka wannan ita ce maganar da wasu malamai suka ainihin wato faɗa ibn abbas ya ce gul bi dhammil lam wa hiya qira'atul a'ras wa huwa jam'u gilafin ay qulubuna awqiyatan li kulli ilmin mu zuciyar mu tana kiyaye ga dukkan kowane ilimi na haka fala ta'tadu ila ilmika da haka ba ta da buƙatar ilimin da ka zo da shi daga wajen Allah kamar yadda Allah ya ce fa bima naqadihim mithaqan wa kufrihim bi ayatil lahi saboda warware alƙawarin da suke yi da kuma kafirce ma ayoyin Allah sannan wa qatlihim al-anbiya da kuma kashi annabawan Allah bi ghairi haqqin babu wani dalili wa qalu wa qawlihim qulubuna da kuma maganar da suke faɗa cewa zuciyar mu na cikin rufi Allah ya ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila to tunda suka ce wai su zuciyarsa na cikin rufi ko kuma a'a mu da abin da kake faɗa mu muna da irin shi na ilimi ba mu da buƙatar abin da ke wajen ka Allah sai ya ce masu to balla anahum Allahu bi kufri in suna nufin wai ba a gane abin da suke ba sa ba sa gane abin da annabi ke faɗa ne ƙarya suke ba haka bane a'a Allah dai ya tsine musu ne saboda kafircin da suke ita kuma anu fil lugha shine al-tard wal ibad ar rahmatillah a kori mutum daga rahmar Allah shine ainihin wato tsinewa don haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya kore su kamar yadda yake cewa min alladhina hadu yu'adhibuna al-kalima an mawadihi wa yaquluna sami'na wa atina wasma ghayra musma'in wa ra'ina al-layl bi alsinatin wa ta'nan fi din Allah yace walau annahum qalu sami'na wa ata'na dama a ce sun ji kuma suka yi biyayya wasma wanzurna Allah yace lakana khayran lahum wa aqwam walakin la'anahum Allah bi kufrihim sai dai Allah ya tsine musu ne saboda kafircin da suke fa qalilan fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai yan kada a wajen fa qalilan ma yu'minuna malami suka yi maganganu kamar haka na farko suka ce fa qalilun man yu'minu minhu wannan fa qalilan ma yu'minun da ma'anarsa kaɗan ne fa za a samu wanda za su yi imani daga cikinsu Wanda ita ce maganan abdullahi ɗan abbas da maganan al'imamu katada magana ta biyu wasu malamai suka ce fa qalilan ma yu'minun shine wato qalilan ma na bihi qala ma'amar yake cewa na bi qalilin mimma fi aydihim wa yakfuruna bi akthari abinda ke hannunsu ma wanda Allah ya aiko na wahayi kadan za su imani da shi kuma sai sun kafarce ma duka ba za su imani da shi ba kamar yadda wata rana suka yi jara'a suka ce ƙarya ne ai kwata-kwata Allah bai taɓa saukar da wani saƙo ma a doron ƙasa ba da Allah ya tashi sai ce musu wa ma qadarullah haqqa qadari ba ku girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba a yaushe id qalu lokacin da kuka ce ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai taɓa saukar da komai akan wani mutum ba mutum ne ya miƙe yake ba shi da malami kuma kun san wanda ya karantar da shi ya yi karatu gurin wani da wani to in ka tashi ba sai ka lissafo malaman da yawa ba ka ko ɗaya kawai da kowa ya san cewa yana da alaƙa da shi ta hanyar karatu da Allah ya tashi sai ya ce musu to kul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa ai duk duniya ta san cewa annabi Musa ya zo da littafi daga gurin Allah tunda kun ce ba a saukar ba to waye saukar da littafin wa man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa waye saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi taj'alunahu qaratisa ga littafin ma kun sa shi falle falle tuguduna ha kuna wa mutane bayani wa tukuna kafira kuna boye mafi yawancin littafin wa malam ta alamu an antum wala aba'ukum an sanar da ku abinda ba ku sani ba ku da iyayenku Allah ya ce in sun shiru ba su da amsa don ba za su iya ba da amsa Allah ya ce ka ce musu qulillahu Allah shi ya saukar da a taura wannan Qur'anin ma qulillahu anzalahu Allah ne ya saukar da shi tun mazarhum fi qawlin yal'abu sannan Allah ya ce ka kyale su su gaba da ainihin wato bagauniya magana ta uku shine wato fa qalilan ma yu'minuna shine fa ma yu'minuna qalilan wala kathiran wato ba za ma su imanin kadan ba ballantana ma mai yawa wannan ibnu al-anbari shi ya faɗi wannan hada ala qawli qa'ada ala lugati qaumin min al-arabi wannan akan lugar wasu da yawa daga cikin larabawa ya kuluna sukan ce ba ma ra'aytu mithla hadha ar-rajul ban taba ganin kwatankwacin wannan ba wa hum yuriduna ma ra'aytu mithlahu suna nufin shine babu wato babu shi gabaki daya sannan magana ta hudu fa qalilan ma yu'minuna shine fa ma yu'minuna ƙalilan min az-zaman ba za su yi imani ba wato ɗan kaɗan nan ko da wani lokaci na zamani ma ba za su yi imani ba kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa yake cewa aminu billazi unzila alal ladina amanu wajhan nahari wa kufru wa kufru akhirahu la'allahum yarji'un wannan magana ibnul anbari ne al Ibn ibnu jarir tabari yace fa innahum shine fa qalilan ayun imanin Imaninsu kaɗan ne kuma 'yan kaɗan ne ake samun masu imani a cikinsu. kuma mun faɗa muku a nan wajen mun ci har annabi muhammad ya bar duniya to galibinsu za a ce maka a shekara goma da annabi a madina da wuya ka samu bai yahudi ashirin da ya musulunta in annabi zai shekara goma yana kiran mutane zuwa ga Allah da kira a samu da wuya da ka kai mutum goma lissafin to sai kaga shi kenan daga nan kuma sai dai da hali yan kaɗan ne wanda suka yi da za mu je nan ƙarƙashin maganar jibrilu da tambayar da suka zo suka wa annabi za ka ji yadda aka ainihin wato ƙare kuma wa'annan mutane ne su suke lidin ɗin duniya su suke cewa ga yadda za ka yi ga inda ba za ka yi ba kaga babu yadda za a yi duniya ta zauna lafiya Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu saboda haka Allah ya faɗa a wani wajen ce mana kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sai ce mana wa tu'minuna billahi sai yace walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum sai yace minhumul mu'minuna a cikin su ana samun wanda cikin imani amma wa aktharuhumul fasiquna mafi yawancin su fasikai ne ji Allah subhanahu wata'ala da kuma ayar da zamu tarar a gaba da yace aw kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun min alladhina wa nabada fariqun minhum sayti bal aktharuhum la yu'minuna mafi yawancin su ba sa yin imani inji Allah aya ta gaba yace walamma ja'ahu walamma ya ce ja ja'ahum kitabun yayin da wani littafi ya zo musu kuma littafin min indillahi daga wajen Allah yake musaddiqul limama ahum yana gaggata abin da ke gaba yake hannunsu na at-taura wa kanu sun kasance min qablu kafin wannan lokacin yastafihuna su suke bada fatawa su suke bada labari na ilimi alal ladina kafaru akan kafirin larabawa dake zaune tare da su a Madina amma falamma abun ma aqafu lokacin da abin da suka sani kuma ya zo musu kafaru bi sai suka kafirce musu Allah ya ce fala'anatullahi inuwa ta tabbata to alal kafirina akan kafire wannan jimlar da Allah madaukakin sarki ya ce walamma abun kitabun min indillahi yayin da wani littafi ya zo musu daga wajen Allah kun ga kitabun nan wajen nakira ne annakiratu kuma a yare na larabci yana daga cikin ma'anarsa shine abin da yake ghairu mu'arraf wanda ba a san shi ba shi yasa suke cewa nakira shine abin da yake karban alifin garamin sai ya masa tasiri ibnu malikin yana cewa nakiratun qabilu al mu'assira in waqi'un a ma da zukira sannan yana daga cikin ma'anar nakira shine at-taghayyur shine a tanza abu kamar yadda annabi sulaiman yake cewa qala ha harshe arshaha da ma'anan ku caccanza wannan gadon mulkin naka da haka idan ka ce kitabun wani littafi ba a san shi ba amma yana karɓan alif da lam ya zama alkitabu to yanzu ya arrafa shi littafin sananne ne tunda dama Alwa'ul ma'arifu guda bakwai ne kamar yadda suke faɗa yana daga ciki shine abu ya karɓa alifu da lam yana daga ciki amma nan wajen siyaka ce walamma ja'ahum kitabun yayin da wani littafi ya zo musu ya ka kawo shi na kira kamar littafin ba a san shi ba to littafin sananne ne saboda farkon qur'ani Allah ya ce alif lam mim sai ce zalikal kitab kenan da aka kawo shi da alif da lam a farkon qur'ani kenan littafin sananne ne ko to nan wajen da aka kawo shi na kira wannan na kira ce litta'zim da haka a ja'ahum kitabun ana so a nuna maka darajar wannan littafi ba daidai take darajar kowane littafi a duniya ba shi yasa aka kawo shi na kira to kafin ka kaddara cewa littafi ya zo daga wajen Allah to sai ka ɗauko waccan ayar sai da manzo ya fara zuwa tukunna daga wajen Allah sannan ya zo tare da littafi Allah ya ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi kun ga kitabun min indillahi ko sannan rasulun ma min indillahi littafin daga wajen Allah yake sannan dan sakon daga wajen Allah yake sannan yadda aka kawo kalmar kitabun anan nakira ita ma kalmar rasulun anan aka aka kawo nakira kamar yadda Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum sai aka kawo ta aka ce rasulun aka kawo ta nakira tare da kuma shi ma dan sakon ai an san shi saboda Allah ya faɗe shi da alif da lam wani waje ya ce ya ayyuhar rasul sai aka faɗe shi da me to kawo shi anan wajen walamma ja'ahum kitabun da walamma ja'ahum rasulun min indillahi don a nuna maka cewa da littafin da annabin da suka zo suna da wata daraja da babu wanda wanda yake da daraja a duniya kamar tasu in a cikin littattafai ne to wannan littafin darajar da yake da ita ba wanda yake da wannan darajar kaka haka in a cikin mutane ne shi dan sakon hikiman kawo shi na kira babu wanda yake da wata daraja a wajen Allah kamar yadda yake da daraja a wajen Allah shi yasa Allah sai ya ce to wato musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lam to dan haka manzon shi ya fara zuwa ya tabbata a cikin littafin al-Imam al-Bukhari da ya kawo babu karahiyatu sakabi fi su'i babin da ke magana harancin mutum ya dauki muryarsa ya daga yi ihu a cikin kasuwa a hadisi na 2225 hadisin Ata ibn Yasari qala yace laqitu abdullah bin amr bin as radiyallahu anhuma yace na hadu da abdullah dan amr dan as qultu sai nace akhbirni an sifata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka bani labarin ya sifar annabi take fi tawrata a cikin at-taura qala sai yace ajal eh wallahi dan fada maka yace wallahi innahu la mawsufun fi at-taurati bi ba'd sifatihi fil Ƙur'ani. wallahi an siffanta shi da sashen siffofin da aka siffansa a cikin alkur'ani akwai irin wannan a cikin attaura ya ce a cikin alkur'ani allah ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ya ce to a cikin attaura ma akwai irin wannan sannan wa hirzan lil ummiyi na turo ka ka zama kariya ga jama'ar da bata iya karatu da rubutu sannan anta abdi wa rasuli kai bawa na ne kuma kai manzona ne sammai tukal mutawakkil na sa maka suna al-mutawakkil sannan kuma laisa bi fazdin wala galizin sannan wala sakabun fil aswa annabi ba mai kaushin zuciya bane ba mai kaushin ɗabi'a bane sannan bai daga muryar shi a cikin kasuwa ya ta iyo shi yasa in zaka daga muryar ka a jita to ka tabbatar tana daguwa ne akan abin da ya shafi addinin Allah amma ka kawai a jika kana ihu kana ji cikin anguwa a wannan layi juzu shi yasa sautin da za a daga ta irin wannan hanyar Allah ya ce wa inna al aswati mafi munin sauti a duniya shine sautin jaki saboda haka kawai ba gaira ba dalili kaga ya tashi ya kama ihu duk unguwar sai ta ji amma kai ta dukan sa ba zai kuka ba alkai haka kawai sai ya ta kuka to wannan yana daga ciki to sannan wala takhabun fil aswa sannan wala yadfa'u sayya'a bisayya annabi bai tun kudan mummuna da mummuna walakin ya afu wa ya gafiru annabi yakan yi afuwa ya afiya walan ya qabidahu Allah Allah bai karbi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba hatta yuqima bihi al-millat al-awja har sai da Allah ya wato dawo da mutane daga tafarci wanda yake karkatacce zuwa tafarci wanda yake miƙaƙƙe shine bi an yaqulu la ilaha illa Allah wa biha a'yunan umya wa adanan summa wa kuluban gulfa wannan yana ciki ya tabbata al'imamu imamu ibnu majah ya kawo ababu it'amit ta'am zurara bin abi aufa yake cewa haddathani abdullahi bin salam qala yake cewa lamma qadima annabi sallallahu alaihi wasallam almadinata lokacin da annabi ya je madina ce in jafalan nasu ibalahu sai mutane aka zabura aka damfari inda annabi muhammad yake Ya ce qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qadima rasulullahi mutane na cewa ga annabi ya gabato madina ga annabi ya gabato madina yake cewa faji'tu fil nas li anzura yace ni ma sai na zo mutane dan in ga annabi Muhammad yace falamma tabayyantu ya yace fuskar annabi na bayyana gare ni yace arabtu anna wajhahu laysa kazzabi kazzab yace ina kallon fuskar annabi daga kallon fuskar shi na gane ba fuskar ba bane wannan yace daga ran da ya kalli fuskar annabi yana kallon fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gane cewa annabi ba makaryaci bane to da haka sai ka dauko wancan aya sai da aka samu rasulun sannan rasulun ya zo da kitabun sannan da rasulun din da kitabun kuma duka min indillahi daga wajen Allah subhanahu wata'ala yake sannan kullun girman sako ya ta'allaku da girman wanda ya aiko saƙonni. yanzu ɗan saƙon da za a ce mai alfarma an turo shi daga wata lokal government da ɗan saƙon da shugaban ƙasa ne ya turo shi da aka ai matsayinsu ba ɗaya ba saboda girman masu turo saƙon ya bambanta to ina kuma ga ballantana a ce rabbul izzatu wal jabarut shi zai turo da abu ya ce saƙo ne a kai ne kafin saƙo ya girmama kuwa saƙo ya girmama kuwa to shi yasa za mu samu yadda Allah ya kawo shi na kira a nan wajen haka ya dinga kawo shi na kira a wani waje ya ce wa hada kitabun anzalnahu mubarak wannan littafi ne mun saukar muku da shi yana cike da albarka Allah ya ce musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litunzir ummal qura yana gaskata abin da ke gaban shi sannan kuma dan ai gargadi ga uwar garuruwa ita ce makka sannan wa man ha da garin da take gefanta da haka yanzu nan da muke karatu wa man ha yana gefen makka ne da haka makka ita ce asalin tsakiyar duniya duk garin da ba makka bane to gefe gefe ne wala tunzira ummul qura wa man hawlaha Allah yace walladina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizuna sannan ya kara cewa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun da littafi nan mun saukar muku da shi mai albarka ku bi shi sannan ku ji tsoron Allah lalle Allah subhanahu wata'ala zai muku rahama sannan ya ce kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harjun minhu tunzira bihi wa dhikra lil mu'minina sannan ya ce kitabun uhukimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir sannan ya ce kitabun anzalnahu ilaika ga littafi nan mun saukar maka litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid sannan ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wani ta zakara ulil alba sannan ya ce tanzilun minar rahman rahim ya ce kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyan duk dan a nuna maka cewa littafin yana da wata daraja ta musamman a wajen Allah to shi yasa Allah sai ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum yana gaskata abin da ke gabanin su sun kasance min qablu kafin wannan lokacin yastafihuna su suke yin ainihin wato fatawa malamai suka ce wa kanu min qabli yastafihuna ala alladhina kafaru to shine na farko shine annal yahuda min qibli mab'ath muhammadin wa nuzulil qur'an su yahudawa kafin a aiko annabi a saukar da qur'ani yastafihuna da ma'anan yas'aluna al-fatha nasra suna roƙon Allah da buɗe wa kanu yaquluna sun kasance suna faɗawa larabawan da ke zaune a madina tunda mun ce akwai kabilu guda biyar ko akwai banu qainuka akwai banu nadir sannan akwai banu quraiza wayannan yahudawa ne sannan akwai ausu akwai me kazarat wayannan larabana to in rikici ya hada su sai su ce to ai Allah ya yi kusa ya aiko annabin da nan gaba idan Allah ya aiko annabin sai mun hada kai da shi mun yaki kun ga a wajen su suke jin annabin saboda su wayannan an saukan musu da littafi wayannan kuma ba littafi da kuma annabin ya zo Allah ya shine ya ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi sanda annabin da kuma suka sani ya zo sai suka kafarce masa to da haka akwai malaman da suke faɗa cewa yastaftihuna da ma'anan suna neman taimako da agaji cewa idan Allah ya aiko wannan annabi sai sun haɗa kai da shi sun yaƙe shi amma ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanun yace yastafihuna anan wajen duk da yana ɗaukar ma'anan neman taimako yace amma ayar da ke baya da muka karanta ita ce take fassara al-istiftahu anan yace sinun da ta'u da hamza da aka yi kari anan da alifu yace dan ya nuna kaiwa makura ne wajen kwadayin abin da suke kai akai tunda fi'ili idan yazo ala wajen istafa'ala yana daga cikin ma'anarsa ba dole sai ya nuni akan talab ba nema zai iya komawa zuwa ga ma'ana guda shida ko sama da haka a wajen malaman lugha da haka ya halatta a kawo istafa'ala dan mubalaga akan abu ba dan ya nuni akan nema ba kamar yadda ya faɗa tun ce, wato alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah kun ga yastahibbuna shine an kawo sinin da ta'un ne da kuma alifun dan a nuna maka yadda suke da tsananin wajen son duniyar shi yasa Allah ya amfani da istaf'ala a can wajen to saboda haka a nan wajen ayar da muka karanta a baya ba wa idza laqul ladina amanu qalu amanna ba wa idza qala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima kun ga bima fataha Allahu alaikum shine da abinda Allah ya muku buɗe da shi na sanin ilimin at-taura to wa kanu min qabli yastaftihuna sun kasance su suke wa mutane bayani akan abinda Allah ya sanar da su na ilimin at-taura dangane da annabi Muhammad amma falamma ja'ahum ma arafu lokacin da abin da suka sani ya zo kuma kafaru bihi sai suka kabarce mu wannan abin sai suka ƙi yin imani da shi mun faɗa mun ce har sai da ta kai Allah ya faɗa ya ce musu allazina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna wanda muka ba su littafi sun san wannan annabin kamar yadda suka san dan da suka haifa amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun sai Allah ya ce to fala anatullahi inda ko abun haka ne to tsinuwar Allah ta tabbata alal kafirina akan mutane kafire masu irin wannan ainihin wato sifa da an fahimta a kamar yadda na faɗa na ce a yi haƙuri ba mu fara karatu da wuri bayo to a yi haƙuri kun san yau da gobe ta ƙi wasa ku to sannan mun samu bakuncin wasu bayan Allah a wannan majalisi na farko za ku ga akwai wani bawan Allah akwai Dr. Abubakar Imam eh Dr. Abubakar Imam muna maka barka da zuwa tsohon rakto ne na koli sannan shi yana manzila bai na talata manazil ne sai kaduna bai sakwata bai shinkafi ko kwa shi ne salasa manazil ɗin na ka dakta muna maka barka da zuwa da wannan majalisi mai albarka sannan akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a wannan gari wanda in mun haɗu da shi nake ce masa ƙarfin tsuntsu da babban gida shine ɗan uwa malam nura hausari ya kawo ziyara wannan majalisi mai albarka algab ta malam muna maka barka da zuwa wannan majalisi to a kamar yadda kuka sani na faɗa a nan wajen na ce wannan karantarwa da muke ƙoƙari muke wajen magamin haɗe kan al'umman musulmi ba a raba ta ba kuma dukkan inda zan je in yi karatu in dai ba za a yi amfani da ni ba wajen haɗa kan al'umma to ba kuma za a yi amfani da ni kuɗin ci gaba da dara ta da rabata saboda haka su malam nura suna daga cikin mutane na farko-farko wanda suke da iya ƙoƙarinsu wajen ba sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kariya mu kuma kun riga kun sani dukkan mutumin da za a ce wato bida a sakayen siyarwarsa shine ba an sahabban annabi kariya to mu duk yadda yake abokin tafiya ne a wajenmu wannan shine to saboda haka a malam nura dan uwa ne abokin tafiya kuma suna nan bayan Allah ire-iren su akwai shakikin sa malam Abubakar na san yana fama da rashin lafiya Allah ya kara masa lafiya akwai dan uwa malam Muhammad Nasir Gobrawa Abu Muhammad yana nan wani matashi ne la in kaga karatun da ya zaka sha mamaki amma shi yake ja malam Nura Baki saboda tsabar tawali'u da yake da shi yana nan wani bawan Allah ya rubuta littafi alƙi ne raddiye ga 'yan kogo da masu tuhumar cewa nana fatima ta ci abubakar ya cinye gadon nana fatima sannan kuma da littafi da ya rubuta a kan matsalar sai na awuya wanda na faɗa na ce ni na a kaina in littafin ya fito in Allah da zan sa littafin a wani guri a matsayin daura in karantar da mutane littafin tunda littafi ya akan ba sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ainihin wato kariya saboda haka kuma kar a manta cewa wannan gari ne da ya gino akan karanta wasu shehu usman wanda su shehu usman kuma sunna suka karanta musulmi a wannan jiha inda za a kuma akan karanta wasu shehu usman to abinda ake da shi na matsaloli da rigingimu kwarai zai ragu kwarin gaskiyar nasi da mu iya abinda muka sani da waɗannan bayan Allah shine Allah suka nufa da aikin su kuma ba su da wani target sai su karantar da mutane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka insha Allah saboda yanayi na lokaci kuma na cinye lokacin sai malam Ali sai ku yi hakuri karanci ala gafarta malam ba ka minti biyar ka yi ilqa'in wani abu ga mutane shine ƙaranci daga minti biyar zuwa minti bakwai ala gafarta malam assalamu alaikum ita ina kuma suna da yi yi yi a samu cikakken hankali tsakanin musulmi masu kira da addini

sun samu haɗa wannan zai kawo rikin wani shari'i da jami'ci da kuma kwarai da al'umma da talauci da kayi da kuma ta'addanci da abin da kama da wannan don a malamai masu abawa da suna kira ga al'umma to idan suna kwana da wani ne ne da kama wannan lafiya ne ne ne ci gaba da yi hali da samari da matasa da kowa da shaye-shaye da ta'addanci su abubuwa da irin hali da ƙiranci da wannan hali da suka samu da ciki a ranar da rana cin zarafi ba a kan da su cikin tsayyaku da bayan Allah amma suna shi addar da wadanda da suna da ke da shi a to irin waɗannan samun ban daban-daban ba a yi yi tunanin ya za a yi tsakanin kayan al'ummar musulmi kuma a tabbaci kuma musamman malamai suna samun irin sa wanda zai ga irin wata da al'umma da hadisi da na hawa sauransu da akwai a kan wani na da irin wani kuma da shi ne na shi da a cikin lokaci فإن فهم هؤلاء الشيوعة والإسلام أهل السنة ما لنا منها وما لديه ولا يشرفون إلى أمرنا دونه وما ينفع إلى za a yi su ba da ke ganin ci gaba na sha'an abubuwan da da ya da mai ƙarfi mai ƙasa musulma da ya yi wani

to malamin Allah ta'ala ya saka da alfi wani abu da ban faɗa muku ba shi ne inda yanzu a ce matsala za ta faru a garin nan duk wani gaɗi da kuka sani a halin sunna a nan wallahi kafin wani ya fara tuntuɓa ta cewa wani hali ake malam nuna shi ne fara tuntuɓa ta wani hali ake lokacin da malam bashir kun dai san abin da ya faru su da malamin nan ni na taso daga kudin karatu ban san me yake faruwa ba malam nuna shi ya fara bugu yana so ya ji wani hali a ciki yana ganin a ranar mun kusan awa muna tattaunawa da daddare yadda za a yi da kuma yadda za a yi so saboda haka akwai babban al'amari da ya haɗa mu wanda yana daga cikin kuma babban abin da ya shafi addini sahabban annabi muhammad mun san cewa irin ɗawainiyar da suke wajen yada addini daga lokacin da aka zubar da kimar sahabbai ba su da mutunci a addini to ba na tsammanin akwai kuma wani wanda zai rasu da mutunci a addini nan saboda haka shi yasa nake ganin wajibi dukkan wani mutum da yake ya zare kan sakari wajen zai ba su habban annabi kariya wannan mutumin mu abokin tafiya ne a wajen mu da izinin Allah kuma za mu shi insha Allah saboda haka malam muna masa addu'a da fatan alheri kuma ni ma Allah da zan yi kokari zan samu lokaci in samu ilmi take karatu in bulla in Allah ya dan dai mu nuna umma cewa duka abu ɗaya ake sunnar annabi ake karantarwa a ko ina muna roƙo Allah ta'ala ya rayar da mu akan sunna ya ban mu akan ta kuma ya mutu ya sa mu mutu akan ta la ta subhanaka wa bihamdika ashhadu an shi ilaha illa da astaghfiruka wa atubu eh to ina mutu kariya a lokaci ya koyi ko kina mutu kariya gobe a zo da a duk Allah ya yi Thank you.